السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan da zuwa a wannan yammaci na larabawa da ya dace da 29 ga watan safar shekara ta 1427 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da muka zuwa madina wanda kuma shine yammacin da ashirin da da wannan uku sai kara dubu biyu da shida miladiya darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen suratu takwir wato idan shamsu kuwirat yau za mu tashi farkon suratul intifa wanda ita ce sura ta samanin da biyu a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma وهي تسعة عشرة آية تلعب بسرعة آيوي شاترة sannan kuma sura ce wanda take makkiya wa mawdu'uha ar-ra'is isbatul qiyamati wa alamatuha babban abin da surar suke karantarwa tabbatuwar tashin kiyama cewa lallai kiyama abu ne wanzaje wanda zai faru sannan da bayyana wani sashi na alamominta mislu suratin lati qablaha kamar dai surar da ta gabace ta ta yi kamanceceniya da ita da juna wadda ta mayyazu hadhihi bi fi dini wal jaza ita wannan din ta yi fice akan wanda ta wuce ta hanyar tabbatar da addin wal jaza wato hisabi da kuma sakamako wannan ta yi bayanin takin kiyama din kuma akan haka ta fi yawan wata magana wannan kuma ta kara da bayanin sakamako da za a wa dan adam gobe kiyama fatan mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gane da mu ayoyin su daidai kuma ya ba mu ikon aiki da mai Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت بعد بسم الله وبنجد تعالى إذا السماء انفطرت إذا سميت انفطرت سكت الآجي domin al'intisar yana nufin al'intikak wato tsagewar abu yau mace shakka fusta ma'ubin zamani, wa nuzilan mala'ikatu tanzila ranar da sama za ta tsantsage ta bubbude ta zama kofofi mala'iku su sauka daga sama ta wanda wannan ɗaya ce daga cikin abin da ke yi izina na faruwar kiyama wa idan bun tasarat idan taurari in tasarat tsarin su ya hargitse domin al'intisar na nufin kwancewar abin da yake cikin tsari kamar tsakiya ko abin wuya wanda aka sanya shi cikin zare baya-baya yana tafi cikin tsari da zaran an tsinka zaren sai ya tarwace to haka taurari suke a sama a cikin tsari suke ubangiji ta Allah ya ajiye kowane tauraro inda ya dace gwargwadon girman sa gwargwadon hasken sa gwargwadon kuma tasirin sa a sama to ranar tashin kiyama za su rikice su har sai da juna sannan su faɗo kasa idan to an rasar da su an tafiyar da su dina alkawakibul tasar domin alkawaki jam'i ne kalmar kawkab tauraro daya alkawakib in suna da yawa wa idhal biharu hujjirat idan tekuna hujjirat aka haɗe su da juna ruwan wannan tekun ya haɗu da na wanka. waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da albiharu a nan dangogin ruwa da ake da su a duniya yanzu ruwa iri biyu ne ruwa na daɗi da ruwa na zartsi kowane ɗaya daga cikin su ana ce masa teku duk da cewa galabatun istimal a cikin harkar larabci an yin amfani ta dukkanin daren yare a ce teku ga abin da yake mai zarfi ruwan da yake mai jikiri amma ruwan daɗi ba a ce masa teku amma wani lokaci a lafazin alkur'ani ko wannan su ana ce masa teku ruwan rijiya na daɗi da ruwan bohol wanda yake na daɗi a ce masa teku sannan wanda yake na teku ɗin ba kuma a ce masa teku wa huwa allazi marada al-bahrayn hadha 'azbun furatun وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وهجرا مهجورا وبنجي تعالى شيء ya gudanar da ruwaye iri biyu teku iri biyu haza azbun furat wannan ruwan daɗi ne mai daɗi da garfi. wa haza minhu kuma gashi wato mai gishiri sannan ujazi wanda ya kai matuƙa wajen gishirinsa aikin shi dace shi dace bulu a cikin kenan wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura ubangiji ya sanya wani barzakh tsari a tsakanin su fadin kasa ya rabe tsakanin ruwan datsin da nazarsun sai da ba sa haduwa shine barzakhan wa hijran da wata kariya mahjuran wanda take tsare wannan ruwan ya hadu da wancan wancan ya hadu da wancan to alamar kiyama idan ta zo shine wannan tsarin da ke tsakanin su sai a kare bincike kabari abinda ake nufi da bu'sirat daga ba'asaratu ne al-ba'asaratu wato shine wato kalbu shay'i zaharan bi batar wato a a a a rikida abu kasan ta dawo sama sama ta koma kasa wato za a eh, tono kaburbura abin da ke ciki ya dawo shine wai zan kuburu bu'tir abinda ake faɗa a gurin kaburburan za a tone amma ayar da ke cikin wani ayar da babu ita kuma ta nuna abin da ke cikin kabarin za a fito da shi a fala ya alamu idza bu'tira ma fil qubur dan adam ba ya da masanin me zai faru idza usira ma fil qubur idan an tono abin da ke cikin kabari ka ga ma fil qubur amma nan al qubur hu usira wato ko wanda zai faru ke za a sun ko da abin da ke ciki sannan kasar da ke ciki za ta dawo waje ina ba ta fahimta sannan bayan ta dawo waje wanda ke ciki ya riga fito sannan za a tafiye da kasar gaba ɗaya yau su bandar zai zayar al'arzu wasu mawa kan za a tafiye da samai a tafiye da saurari ruwan nan da ake amfani da shi da zazzabin da za zafin duk a tafiye da shi babu shi tun da can sura a ayat da makaranta a sura da makaranta a baya yanzu za a kone tekuna ne Wai ya zan bi har sun jirar a wani tafsirin wato kone su a kone su ruwan ya kafe tun da bayan an haɗe ruwan da suna sai a kone shi a tafiyar da shi ba bukatar ruwan ba bukatar sama ba bukatar kasa ba bukatar taurari to baddal al arzu bi al arzu wata samawati wa da lillahi wa hadha al-sahar mutane su bayyana a gaban Allah kadaitacce mai rinjaye ba ya da nabi ko na uku subhanahu wa ta'ala shi ne wai zai kubar gofa menene abin da zai faru idan waɗannan ababai sun faru ubangiji ce alima nafsu ma ko wata rai za ta gane ma kaddamat abin da ta gabatar da shi mai kyau ko mara kyau wa askara da abin da ta jinkirtar da shi ba ta yi shi ba mai kyau ko mara kyau da abin da mutum ya gabatar da shi mai kyau ne ko mara kyau za a nuna masa da abin da mutum ya yi jinkirin shi bai yi shi ba mummuna ne ko mai kyau ne shi ma za a yi masa bayanin abu kaza ba ka yi shi ba in mutum mummuna ne bai ba kaga ladan zai samu kyakkyawa yi ladan zai samu in mutum kyakkyawa ne bai ba zunubi zai samu kuma ya gabatar da mummuna zunubi kuma zai samu a taqrim wa ta'khir da haka hasanati wa sayyi'a ya tafi kyakkyawa ko mummuna ko lokacin da mutum zai gabatar da mummuna wato yayi akwai kuma lokacin da zikirtar da mummuna wato bai yi da bikin to haka kyakkyawa ne akwai lokacin da zai zanto mutum ya gabatar da shi ma'ana yayi akwai lokacin da zai jinkirtar da shi ma'ana bai yi da bikin فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه لفظ النص أن يشهد قوة عليه dan cewa dai kira sai kici yakin isbat amma saboda akwai wata dangantaka a wani wuri ko karina da ubangiji ce hunalika tablu kullu nafsin ma asrafat wa rudu ila allahi wa lahu al a wannan lokaci ne kowace rai za a nuna mata za ta ga irin abin da ta gabatar da shi kyakkyawa ko mummuna kaga ya nuna kowace rai dukkan rai na dan adam zai ga mai yi mai kyau ko mai yi mara kyau a yau ne idan waɗannan ababai sun faru idan ku fadara wa idan kawakibun tasarat wa idan biharu fujirat wa idan kuburu fujirat idan duk waɗannan ababai sun faru tsagewar sama tarwatsewar taurari da faɗowar su haɗe ruwan teku da juna a ya cikin na kone sannan binciko kabarbara a fito da su kaga dai kiyama ta riga ta faru to duk wannan idza idza kan kafin farji ne kamar da muka faɗa cikin zancen kula zai zanto aliman nafsun ma qaddamar wa akhar ne jawabu shar da jazaa'u ta wato jawabu ta idan kaza ya faru a lokaci kaza to a wannan lokaci kuma kowace rai kenan za ka san mai dai ka sakamako koyar nan gidan duniya gida ne da aiki mutum baya ganin sakamakon lahira kuma gida ne da sakamako mutum baya da lokacin aiki ko mun ce ba za a ba shi na yin aiki da ka nan ne dan adam zai wa kansa gata ya aikin kirki duk wanda ya aiki na gari kansa yawa kare ta tsammanin wani yawa gata haka duk wanda ya mummuna aiki kansa ya zalunta kare ta tsammanin ya zalunta wani kansa kada ya zalunta kalmar bu'sirat kamar yadda nake muku daga ba asara yau ba asiru ba asara sarfe waɗansu malaman suka ce lamarin ba asara abu guda biyu ke nuna ba motsa abu sannan da fito da girmi zafi a fito da abin da ke wato kenan ba bu'sira wa usira lokaci guda ke shine ba asara suka ce da wato abin da ke kula ne a cikin harshen larabci Allah Allah shine a haɗe kalmomi guda biyu don su bada ma'ana ɗaya kalmomi guda biyu za a haɗe su guda ɗaya wato su zama kalma ɗaya amma suna ɗaukar ma'ana guda biyu lafazin ɗaya ne amma kuma sa ne biyu ce kamar yanzu misali sukan ce kala idan mutum ce idan na la haula wala quwwata illa billah sukan ce basmala idza qala bismillah sukan ce dam'aza idza qala a'azza a adama Allah izza to har sukan ce ba'asara idan harraka wa asara idan ya motsa su ne gunsu ko abin ma'ana da aka bincike abin da ke cikin karfar gura ran da mutane za su so gaba daya yau mazan yasuru na fa'ishtada liyura ma'amara sai Allah ya يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك وبالذي يا أيها الإنسان يا كيد الأدب لفظ الإنسان أنا ya shafi kowane dan adam daidai a nan abin da ake nufi dan adam din da ya bi dalilin ubangiji wanda ya ta ranar tashi kiyama wanda bai yarda da cewa akwai wuta akwai aljanna ba bai yarda da cewa akwai sakamako ba shi Allah ke kira cewa ya ayyuhal insan ya kai dan adam bidirare wanda ya bidire ma ubangiji ya kafirce masa ma zarraka bi rabbikal karim me ya ruɗe ka gabarin ubangijinka mai karamci mai girma mai dukkan siffofi na kamala domin wanda yake da siffofi na kamala da bunƙasa da cika da batsewa bai dace ba a guje masa ko a guje wa hannunsa ko umarninsa duk abin da yace a yi ya kamata a yi abin da yace a bari ya kamata kuma kar a yi to me zai sa ubangijin da yake da siffofi na kamala da yake tantantar kaɗai ta da ibada wani abu ya zo ya ruɗe ka ya sa ka guje wa wannan ubangijin ya ce maka yi kaza baka yi ba ya kira ka baka ansa ba shi ne ma'anar ma zarraka me ya rutse ka bi rabbikal karim game da ubangijin ka mai girma hatta a sai tabuwar ka saba masa allazi khalaqaka fa sawwaka wanda ya halitte ka sannan kuma ya daidaita halittarka ai ja'alaka mustawiyal khilqati salimal a'dha ya mai da kai zanto mai daidaitacciyar halitta mai lafiyayyen gaɓɓoi ba addalaka a wata kira'a ba adalaka ko bi tafsir ala dal ko bi tafsir abinda ake nufi ja'alaka mumtadil al-khalqi ya sanya ka zanto daidaitacce ta fuskar halitta mutanasibal a'dha wanda yake kuma mai gabbai da suka dace da juna laysa yadun aw rijlun aqwala min al-ukhra ba hannun da yafi dan uwansa tsawo ba kafar da tafi uwarta tsawo ubangiji ya daidaita a takaice lafazin Allah zai khalaqaka wanda ya halice ka fa sawwaka ya daidaita ka abin da galibin malamai suke cewa ya daidaita ka ta fuskar sasannin jikinka ya sun hannun dama da na hannun hagu tsawon su daya karamin dan yatsan nan da nan tsawon su daya babban dan yatsan nan da nan tsawon su daya na tsakiya da nan da nan da tsawon su daya haka da kafa sannan hannun dama da na hagu tsawon su daya kamar dama da ta hagu tsawon su daya da wasu ta fi ɗaya tsawo da ba da ba kuma da ya ba ke sannan tsakanin idon dama da na hagu girman su daya sannan tsakanin fatar kunnen dama da na hagu girman su daya ba a ko ni ya ko ni girma ne a tuya din amma fa'ada laka ko fa'adda laka yi maka kyan jiri domin a tsaye idan an ganka a ka ta kawo banda ta rago ta kawo banda ta giwa ko zaki ka fi cikin jiri sauran dabbobi zai zanto cewa in ma suna da ababe guda hudu za ka samu cewa guda hudun da suke takawa suna tafiya in suna da kasa da haka kuma ba sa tafiya irin taka yanzu kamar akwai dabbobin da suke da kafafai guda biyu ba bil adam amma ba sa yin tafiya irin ta dan adam sai su dinka tsalle da kafafun guda biyu tsalle haka kaga ba suwa irin taka da dan adam wato a tafiya abin da ya shafi gabbai amma at-ta'dil abin da ya shafi dinin halittar gaba da aka yi maka shine Allah zai halaka fi ayi suratin ma ta rakabaka abin da yake nufi rakabaka ya hauhawar da gabanka da halittarka fi ayi suratin ma ta cikin dukkan surar da ya so ya ga kayatacciya ita ya maka ya bambanta ka da alade ya bambanta ka da kare ya bambanta ka da sauran dabbobi wanda suke da gonin halitta ba su da kyau ya kayata su kai dan adam wannan karamci wala kada karramna bani adam wa amallahu bil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila ko da yake kun yi tarayya da dabba cikin wani abu kana amfana da ruwa da ya sauka daga sama su ma dabbobi kana amfana da abin da ya tsoro daga kasa su ma dabbobi haka sannan a jikinka akwai fata akwai jini akwai tsoka akwai kashi akwai jijiya akwai jaji su ma dabbobi haka to amma zubin da aka wasu kun kai jikin ka ga ban da kimsa ne su ga ga ban da doriya da haka an ba su hankali su ba ba an ba su tunani da basira irin wanda ba su da kada ka kare wani ilahi da wannan wata ta ubangiji ba zaɓin ka bane tunda kai ma baka sani ba haka ka ga kanka ba tare da an nemi shawarar ka ba wajen dasa ma hanci ko kwayar ido ko fatar kunne ko wani abu na jiki ka karrama ka Allah ya maka kuke so yi fi ayi suratin ma da'a rakka ba a ce ubangiji da ya maka wannan ya kamata kai masa godiya ya kamata ka kaɗai shi da ibada ya kamata ko a ce ya wajaba ka kaɗai shi da ibada ka dauka a cikin zuciyarka cewa ba da abokin tarayya subhanahu goda ba da shi ta fuskar siffofinsa ko sunaye ba da shi ta fuskar cancantar abokin masa ba da abokin tarayya wajen ayyukansa duk aikin da yake yi aikin sa yake kadai wani baya tarayya da shi wani baya da shi haka yake mata ku kudurce don ka tsira gobe kiyama dan anan gidan doya kuma ka zauna lafiya in ka ki haka anan gidan doya duk wadatar ka duk kudin ka sai ka samu kanka cikin kulfi a lahira kuma wata tana jira. jiran ما ذنبك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعل لك في اي صوره ما شاء ركبك wadanda daga cikin sufaye suna yi wa wannan ayar wani tafsiri na daban wanda manyan malamai irin su imam sun kasir sun yi tambayi a kansa sai ce ma da rabu da rasul karim me ya roƙe shi game da ubangiji mai karamci ba ka kula ta dan yawan zunubin ka kar ka kula ta yi ta yin zunubi kawai ubangijin ka bai karanti. ne suka ce wai ai shine hikimar da Allah ya ga dama da sai da sai ce al-aziz da sai ke al-qahhar ma rabbaka bi rabbika ma zarraka bi rabbika al-aziz ma zarraka bi rabbika al-qahhar ma zarraka bi rabbika cikin sunaye amma sai ya zaɓi al-karim dan ya baka a fakaice cewa ya lakana masa hujjarka idan an tashi kiyama ya ce me yasa kai sabo sai ka ce ya ubangiji bai annaka karimun dan kai mai karamci da shi sa ne sabo da na ba ka da karamci da ba zai sabo ba wannan ke sa sai mutum ya cinye bashi don ubangiji mai karamci ne za a biya a cikin ka hayyar rana gobe da cikin sufa ya kuma tana sai mutum ya ne mutum ya zina mutum ya yi luwaɗi ya nemi ƙananan yara duk yana ganin wani wani ne mai karamci ke karamci ba da rabu har ɗaya daga cikin su ke cewa fakastir mastafa'ata min al-khataya idan kana al-karimu ala idan kana al-quduma ala al-karimi lodi duk abin da kake son ka loda na kayan zunubi tun da dai wanda zaka je wajen sa mai karanci tafi da su zai gafarta maka wannan hakikanin gaskiya jahiltar ubangiji sai cewa hakan tawili cewa ai hakan min babu ihsanu zanni billahi kyautatawa Allah da sone sannan min babu raja sa rai ne shine ibn qayyim ya musu raddi yace akwai bambanci tsakanin ruduwa da kuma kyautata da duk mutumin da yake kyautata da to za ga ya kyautata aiki saboda yana da kyautata da sayan an yi aikin za a karba amma duk mutumin da yake yin aiki ba kyautata so ya ba rutuwa yi yadda ubangiji ya kawo sufar masu kyautata da so ya kai innal ladzina amanu وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله yace sai Allah sufan ta sufofi uku Su sune sufa mafi tsada da dan adam zai sufanta farko al-iman na biyu al-hijra na uku al-jihad kowanne kokarin aiki imani shi ne kashin bayan tafiya sannan hijira bayan an yi imani mutum ya kaura cewa duk abin da Allah baya so zuwa abin da Allah ke so ya kaura cewa duk abin da manzon Allah baya so zuwa ga abin da manzon Allah ke so sannan ya kaura cewa garin da baya da rinjayen masoya Allah da na manzon Allah zuwa garin da yake da rinjayen masoya Allah da masoya manzon Allah wa hada mutum ya tashi ya bar garinsa ya bar mahaifarsa ya bar inda aka binne cibiyarsa ya bar inda yake da kuɗi da wadata da hannun jari zuwa garin da zai kwana a bukka duk wannan hubban lillahi wa hubban li rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wajahadu yin jihadi kaga jihadi kuma ana yin sa ne bin nafsi wal mal sai da Allah ya kawo wannan sai ce ulaika yarjuna rahmatallah irin masu wannan sune masu kyautata so ga Allah amma mutum ya yi ta sako yi ta zalunci ya yi ta cinye kuɗin maraya ya cinye dukiyar mutane ya cinye ba mutane idan aka bi shi ai ina kyauta Allah da tone eh ai ba mu cikin masu nuna da tsoro wani Kuma Allah ba cikin ta Allah da ba ɗan dan yi rufe ka Allah kuma ya ce wala ta na kuma na hayatid duniya wala ya gurranna kum billahi zarur kar rayuwar duniya ta rufe ku kar mai shi ne ke dan kuma ya rufe ku kai kuma sai ka rubuce وغرركم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور sa rai da fata ne kawai ya rute ka hali yanzu kuma kai aiki ba ka dogara kai kyakkyawan fata ka yi yin aiki to Allah ta mutane aya ta كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلين إن الأبرار لفي نعيم وبنجد في كلا wato ba haka bane ba wato tsawa ake wa dan adam dangane da rutuwa da ya ki bin Allah yake ki wato ayyukan ki imani Ban ku kan dibo da bije bari ku mutane kuna karyata sakamako ne cewa gobe akwai sakamako mutumin da ya aiki na gari za a bincika a bashi kyakkyawan sakamako mutumin da ya mummuna za a bincika a bashi mummunan sakamako aljaza'u min jinsil amal ko kuna kare ta wani inna alaikum alhafizin lallai tare da ku akwai masu gadi masu kiyaye ku su ne mala'iku waɗanda suke tare da ku a yi mana mala'ika cikin mala'iku waɗanda suke kiyaye kiyayewa da amalin dangane da ayyukan ku bayan bari an sa samu bi islahiha ya dace ku kula wajen kyautata ayyukan naku kar kurkumun nan wa tatrukul inzira bi hawakum ku daina rutuwa da biye wa san zuciyarku kuma wasafa al-muhafizina sannan ubangiji ya sifanta su masu kiyayewa cikin malaiku din li yu'ra maqamuhum inda Allah dan a san matsayin su a wajen Allah li yu'ra maqamuhum inda Allah ta'ala yace kiraman katibin kiraman masu girma inda Allah a wajen Allah ma'ana ubangiji ne ba su girma la yukhalifu amra sayyidi domin a da an ce alkarim cikin mutane shi ne shine la yusayi fa amr sayyidi wanda ba sa ba umarnin shugaban sa wato malaiku ba sa ba umarnin Allah madaukaki min himmi Allah da ibadu zai kiyaye ayyukan ba sannan katibi na marubuta laha game da ayyukan fala yakutu min hatai babu abin da yake fakuwa cikin ayyukan bayi shafi malaiku sun rubuta ya alamu na masu faruwan suna sanin duk abin da suke aikatawa ala annahum la ya'rifuna a tawaya wa yastasu biha al-karim Allahu karim da aka ce sun san abin da kuke aikatawa ma'ana abin da kuke aikatawa ne suke sani amma abin da kuka kudurci a cikin zuciya ba sa iya sani to sai malamai suka ce tunda ba sa iya sanin abin da ke cikin zuciya yaya suke rubuta mummunan niyya idan mutum ya yi kafin ya aikata ko kyakkyawan niyya idan mutum ya yi wani uzuri yana ta aikatawa har wa mutum sakamako a kai ranar tashin kiyama to na gudun da Allah na iya sanar da su ta hanyoyin da shi fi musali tunda hanyar sadarwa da ke tsakanin Allah da mala'ikunsa ba a yi mana bayanin ta filla filla ba cikin alqur'ani da hadisi amma dai ana maka cikin sun kina sanar da su abin da ya so sani waɗansu malaman suke kokarin su bayyana cewa mala'iku sukan gane wani mai kyakkyawan niyya saboda kyakkyawan niyyar nan sai ya rika tafiya yana kanki ko da sauran mutane ba sa bi mala'iku na jin kamshin lokacin da ya kudura yake kyawun ba cikin zuciyarsa tun kafin ya aikata kudan gane mai mummunan niyya mutum zai tafi yana wari ko da ya yi wanka ya sanya turare a nan duniya yana ƙarfi su mala'iku ɗoyi suke ji su tare ji saboda munin zuciyarsa har ba kan sama da suke amma dai ba nasi ne nuna haka makarala ubangiji ce innal abrar lafi na'im lalle bayi waɗanda suke masu da'a lafi na'im suna cikin gidan ni'ima Allah ta mu cikin ma'ana suna cikin aljanna al abrar sune al mu'minina as-sadiqina fi imani bayi waɗanda suke masu gaskiya a cikin imaninsu وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وإن الفجار كل فاجرين سنة كافرين كم باي لفي جهيم سنة كم وتر جهنم jahim suna daga cikin sunayenta ko ka ce masa jahannam ko ka ce masa jahim ko ka ce masa sa'ira ko ka ce masa sakar duk sunayenta Allah ya tsare yaslaunaha za su koru da ita za su shige ta suna masu koruwa da jin zafinta shine yadkhulunaha wa yuqatuna harraha za su shige ta su dandani zafinta yawmal din a ranar sakamako wa ma hum an hadu za'ibin da dai su ba su zama masu fakuwa ba an haga barin ta ayyul ba za a fitar da su daga cikin ta ba babu yadda za a yi shigar da su cikin da sun tantance su ba an gane ku. ubangiji ce wa ma hum bi kharijin min ba za su fitar da cikin wuta ba duk wanda ya shiga wuta saboda kafirci to babu shi babu wuta والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها mutum ba zai mutu ba huta sannan kuma ba za a sassauta musu azabar ba Allah sarki wa ma adraka ma yawmuddin me ya sanar ce ka abin da ke kila yinan sakamako thumma ma adraka ma yawmuddin sannan me ya sanar da kai girman yinan da ake kila yinan sakamako an maimaita wannan magana har sau biyu ta azimun ni ta'alihi dan girmama sha'anin wannan yini na ranar tashin kiyama yini ne wanda ya sha babban da sauran yini na duniya a duniya wani kan yi wa wani amfani amma a ranar lahira ba wanda zai amfani wani sai imanin mutum da aikin sa in ka ga ceton mai ceto ya amfane ka to dama kai din ka je da wani abu na imani ka je guzuri da na aiki da guzuri na aiki sai dai aikin naka ya kasa to a lokacin ceton mai ceto zai maka amfani to sawa'un masu ceto cikin manzanni da annabawa ko masu ceto cikin salihan bayi maza ko mata amma lokacin da ka je babu komai a hannunka to san mai fito ba zai maka amfani ba ko annabawa ko manzanni ko wani salihin bawa ko wani wani, tun da ka je yamci babu komai ka tsara da kai yau ma la na sun li nafsin shay'a yinin da wata rai ba ta mallakawa wata rai komai don haka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukar da fadin Allah ta'ala a kansa wato fadin Allah ta'ala wa anzir ashirka kal aqrabin ka gargaɗi danginka mafiya kusanci sai tara danginsa mafiya kusanci ƙuraishawa banu abdulmuttalib banu hashim banu wani da yake so an ki zo an fita ku minan nan kokarin tsamar da kanku daga wuta la amliku lakum min Allah shay'a ba abin da zan iya ta muku a gaban Allah ranar tashin kiyama kaga nan yayi kiran dukkan danginsa na kusa da nesa to kaga ta'amim kenan sai kuma yayi tafsir yake rayu mafiya kusanci an taqul nasu bihi waɗanda suka fi kowa wato dangantaka da shi ciki ya kira babbansa ita ce wato ainihin fafiya ya ce da ita wato ki tsamar da kanki daga wuta sannan kuma ya kira yasta fatima ya ce ya fatima ta binta muhammad dalili min mali ma ji iti fa inni la ubni anki min allah kiya tambayin cikin dukiya ta da abin da ke so yake ya ta fatima a gaban allah ba ta iya wadatar da ke komai ba in ba ki da imani ba to ranar tashi kiyama ke da yau ma la tamliku nafsun li nafsin sai a ranar da wasu rai ba za su amfani da wasu rai kawai ba duk mutumin da ya rubuta cewa wanda zai cece to ya cika sun farko abin da zai cece ka kuma ya maka amfani shine imaninka tun da Allah ya yi rantsuwa ya ce dan adam na cikin hasara wal asr innal insana la fi khusr duk dan adam na cikin hasara kaga an din nan dan ka kowane bil adam sai aka yi to gaskiya waɗanda za su fita daga cikin hasara sai Allah ya ce illal ladina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر sai waɗanda suka yi imani imani da cikakken imani imani da duk abin da yawa da imani ta hanyar da Allah ya so a yi imani ta hanyar da dalilai na Qur'ani da hadisi suka bayyana ba ta hanyar na gada ko ina tsammani ko ina so ba sannan wa amilu salihat suka aikata kyakkyawan aiki aiki baya zama kyakkyawa sai ya dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr kaga waɗannan kawai ake so gaskiyar daga cikin hasara duk wanda baya da waɗannan siffofin guda hudu to kenan yana cikin lafi kusurin dinkin a ce ceto baya amfani sai in akwai asulul iman akwai asalin imani su tare da kai aiki ya kasa sai ceto ya amfani amma babu asalin imani to ceto kwata kwata ba zai amfani ba sai ne ba na rai malatan duk da kuma nan sai amma da amurwa mai zuwa sura ta gaba sura ta mutawaffiki wanda sura ce wanda ita ma makiyar kuma ita ce sura ta 83 بعد في هي 36 آية سنة قصر آية 30 بسجاة وموضوعها الرئيس هو بيان إن من جزاء نوع من نوع العمل وتوكيه ساكمكو بالغرية أي تيكي وأنه لا فرق بين العبادات والمعاملات وبعض بس فتاني إبادة بتيجي تكاني كالعبيدي كيكي هو بوتا والمعاملات المعاملة تزمن تهل تكاني كالجماعة yadda ibada ake bukatar ta yi kyau haka kuma mu'amala ma ake bukatar ta yi kyau wa kulluha tajri bi hukmillahi duk suna gudana ne da hukuncin Allah yadda ababin sallah ba za ka yi sallah ba sai ka san dokokin ta waɗanda shari'a ta bayyana sannan sallah ta zama karɓaɓɓiya ingantacciya to haka ababin cinikayya da kasuwanci da saye da sayarwa ba za ka gudanar da su ba kan sarranta dole za ka yi da yadda Allah ya ce sannan abin ya zama ka ci halal ka samu tsira a gaban Allah ran kashi وفي الحديث يا رسول حديث عامل الناس بحسن ما تحب أن يعاملوك كما عاملت متاني da abin da kake so su amalance ka akwai hadisi dai sahihi wanda manzo Allah ce wa khaliqin nas bi khuluqin hasan kama amalance mutane ke kawar dabi'a ina ba za mu ba na ko sun yi maka mummuna kai za ka yi musu ne kyakkyawa ma'ana dai su fi tana cikin surori da aka saukar a maka, wannan ne zance wanda ya fi inganci cikin zantukan malamai sannan shi lafazin a tafsir din abin da yake nufi tauye haƙƙin mai haƙƙi rage masa wani abu cikin haƙƙinsa cikin abin da ake aunawa da mudu na awo ko kuma ake aunawa ta hanyar nauyi kamar auna da sikeli sauyewa mai haƙƙi haƙƙinsa da ya cancanta wannan shi ne ake kira a tafsir a cikin larabci idan an ce al-mutaffif mai sauyewa wani haƙƙinsa sannan abin baya ta kaituwa akan waɗannan al'amurra na aunawa da kwanan awo ko na aunawa ta hanyar nauyi a'a don dangin ababen da mutane ke sayarwa mafiya yawan iri hudu ne ko waɗanda ake aunawa ta hanyar mudu gero dawa masara kaga ta hanyar mudu kwano kaza ko kaza kaza ko da ake hauna wata fuskar nauyi kamar zinari da azurfa da nama a wajen waɗansu mahautan da suke sanya mutane adalci suke bi kilo kaza kaza ne in kashi ne kaza ne in tsoka ce kaza ne in kitse ne kaza ne kilo kaza su sa kaza yadda ya kamata ya zama ke da suke ne kaga kala na biyu kenan kalo na uku kala na uku wanda ake auna ta hanyar tsawo kamar da kai kamar yadi ko a atamfa ko kuma fuloti ko gona a ce tsawon mita kaza ko tsawon kafa kaza fifty by fifty ko 70 by fifty ko five by fifty ko hundred by hundred wani abu ne wanda ta hanyar tsawo ake auna shi ko kuma kashi na hudu shi ne wanda shi ba auna shi ake da kwano ko nauyi ko kuma tef ba a'a kashi ake kashi kashi a gaban ka kaza a kashin da kake so ko a yi shi kwando kwando ko kuma a kasa shi a kasa ba da kwando ba to dokar kowanne shi ne karfafa fito mutane ka'idar idan na auna wani da mudu to yadda idan ka je sai kike son ka sayar da babban mudu haka in za ka sayar kuma ka sayar da babban mudu ka sayar da babban mudu kowane ɗaya naira hamsin ya halatta ka zo kai kuma dan tafiri ba tunda ka sayo a inda yake alaka kawo inda akwai hidima da kuɗin mota da ke kowane ɗaya naira ko kowane ɗaya naira saba'in amma ka zo babba naira hamsin sai ka duka sa karami kuma ka sa naira saba'in Ba ne to wannan ya zama tasfif kenan cinye kawai hakkin mutane sannan kuma in na aunawa ne ya zanto su ke da lafiya na yake ta yadda yana ba da hakikanin nauyin da aka ɗora masa yan an ce kilo ɗaya ne to duk sikilin duniya yana an ɗora kilo ɗaya zai bayar kar ka zanto ka sa da wani sikili na kana da ban da kai mamuni sannan kuma in kashi za ka yi to sai ka yi kashi ilimi kaifi na ababen da suke masu kyau da kuma wanda suke marasa kyau da na manya da na kanana amma haramun ne ka haɗa masu kyau da marasa kyau sannan sai ka koyi marasa kyau da ya kasa kasa masu kyau daga sama don libatar tunanin wanda ya zo ka sannan haramun ne ka haɗa ƙanana ƴan fara da manya a wuri guda sai ka sa ƴan ƙananan a ƙasa ka sa manya rusa rusa a sama sai da mai tsaye idan ya zo babban da ya gani a sama ya ja hankalinsa a kanki yankai ka sallama sai da aka juyewa sai ga in tara buga a kasa ka cuce su duk ribar da ka saka ta haramu sannan haramun ne da garwaye rubaku da masu kyau waɗanda suke lafiyayyu sai fa in za ka yi bayani ka ce kada garin rusa a sama a kasa ko in tara buga amma dai kusan ka gane kai da masu kyau a nan gudan a kasa ko yan rubaku rubaku amma farashin su ka gane dole kai wannan bayani tunda manzo Allah ce albari ya bil khiyari malan ya tafarra fa in sadaqa wa bayyana buri kalahuma fi bayyima masu sai guda biyu suna da zabi na ni in ci gaba da saliki ko in baka kai ma ka sayar mun ko ka ba su sayar mun matakar muna tare sai manzo Allah ce fa in sadaqa wa bayyana in sun yi gaskiya kuma sun bayyana abin da ke tare da kowa shi wanda yake da haja ya bayyana kyawun ko yake kyawun hajarsa sai koyi aiki dole ya shi cewa akwai aiki iri kaza akwai aiki iri kaza motsa nan da ta na so gaskiya an hauta ba yau an hauta ko da ki ka gani a jikin abin da ma lejin ta an nuna cewa ta kilomita dubu biyar ne a adini da dawo ya ka an kilomita dubu hamsin da ita ko dubu saba'in amma na dawo dole sai wannan bayani ko da ki ka an tayar da ita amma tana da matsala in tayar in ta zafi to takan samu matsala iri kaza ko in ka fito da kilomita sama da hamsin to za a ga wato abin nan kanka ya hau tana ubangiji kar yanzu kawai na tare ta kana jin sawun ɗinka mai daɗi ka ɗauka haka akwai waɗannan ƴan matsalolin amma ana iya gyara su amma farashin kaza dole ka yi bayani fa in sadaka wa bayyana in sun faɗi gaskiya kuma sun yi bayanin abin da ke sanar da hajji su buri ka lafa ba su yi bai ma to za a sanya musu albarka a cikin kai da ka saya Allah zai sanya albarka a cikin abin da zai kana son moriyarsa shi ne ya sayar ma zai samu albarka a ribar da ya samu komun kankanta ta ina ba za mu fahimta fa in kazaba wa kazaba idan suka yi ƙarya suka koye abin da ke tattare da halin su to muhikan barkatu bai yi ba sai Allah ya tafiyar da albarka duk abin da aka sayar ba zai albarka ba kai mai sai za ka yi bayani in ka bayar da kuɗi ka ce kada da wasu yan mata haka din nan a cikin akwai wata ya biya amma na sa tsakiya akwai in da dubu ɗaya ɗaya ya rabu amma na sa kula sana ban ne su akwai idan ya ce ya yarda duk mara da mai kyan da mara ke ya da ai banki ne kan da shi da. ina fata mu fahimta dole ka yi bayanin abin da ke da da kuɗin ka ne kyau ko rashin kyau kuɗi ne masu kyau ko yan da ne in ka sani dole ka yi bayani su kuma dole ya yi bayanin hajarsa in kai kai gaskiya shi ma ya gaskiya to dukan ku Allah zai samu albarka in kai ka taho da ha'in kai rufa rufa shi ma ya taho da ha'in kai rufa rufa shi kan sallah zai kai albarka cikin rayuwa kowa ya tafi da uwansa kenan to wannan ka da rayuwa da muke cikin kenan yanzu mu kasance ta da wannan shi ana bukatar gaskiya cikin komai ana bukatar bayani cikin komai in gida za ka sai bayani ko me za ka sai bayani in ka san yana da wani aibu ka ɓoye shi aka ba ka riba ba tare da an ta wannan koyi da wannan aibin ba idan ta cika ta haramu wani ya ta haramu ta hanyar ya tafi don gwamnati ga kuma ka ta haramu ta hanyar ka tafi don gwamnati ta hanyar kasuwanci wani ya ta haramu ta hanyar ya yi fashi da makami ya yi yankan aljihu kai ma ka ta haramu duk kun yi tarayya cikin cin haramun Allah ta mu gani wannan yadda su zo su mutafi da haka za mu shiga cikin ta kai tsaye kamar yadda na faɗa zance mafi inganci ingancin surar makiyya akwai waɗanda suke da'awar gaba ɗaya ta makiya ce akwai waɗanda suke da'awar cewa a makiya ce in da ayoyin farko na wani lulul mutaffifin wannan saboda wani hadisi da yake nuna cewa a iya fahimta cikin hadisi kamar sun soka ne a madina amma da da sauƙi inganci sura ta makiya Allah Bismillahi rahmani rahim. Wailun ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين لفظ ويل أبن لك الهلاك مصدر لي ولا باية فيه كو ماضي كو مضارع كو أمر هكذا الهلاك wato hallaka su tabbata hasara da tabewa su tabbata lil mutaffifin game da masu kauye abin au su tauye haƙƙin mai haƙƙi a cikinsa kamar mutum ya tambaya su wane ne sai Allah ce allazina idza kanu ala an-nas su ne waɗanda idan sun tafi aunowa daga wajen mutane sun je kasuwannin kauye dan sayo kayan amfanin gona yastauku da suka nema a cika musu in kwano ne da katon kwano kuma a cika musu a basu yan buhu ne da manya-manyan buhu kuma a cika musu a basu yastauku suka nema a cika musu wai za kanu amma in za su auna wa mutane ta hanyar mudu mudu wanda wazanuhum ko na wa mutane ta hanyar nauyin su yau yuksiruna na fesa rika tauye abin to kaga nan ana zargin su akan tauyewa ya so da babban kwano ya sayar da karamin kwano ya samu kwano cikakke shi kuma sai loma makara shi daga kasa don yi sun tare kan wannan ake zargin su aka ce azaba ta tabbata kan ya je ya sayo da babban buhu sai ya zo ya juye sai ya sa a karamin buhu shi wancan buhun nasu inda za a auna yadda ya zo kowane ɗaya kwano arba'in ne shi kuma da ya zo nan gudun sai ya sa a buhun da gani ido kamar girman wancan suke amma ya zama kwano talatin da bakwai ko da takwas kaga ya rage kwano biyu biyu ko kwano uku ko biyu biyu da rabi don ya tayar da waɗansu buhunan ɗoriya a kan wanda ya so kuma zai a kan babban buhu ne ka ga kusuru na kai to wannan akan haka ne fa aka ce azaba ta tabbata akan to ina ga abin da ya saka muni a yau cikin ku duk wanda ya sai dawa ko gero ko masara buhun zai ga idan ya tashi kunci shi sai ga an ninka bakin sa ninkin da ya kai kamar inci biyar fatan haka a madadin a kyale shi ya cika a daure bakin sa a da ake da aka zuba aka zuba sai a ninka bakin a ninka shi haka sai ga fatan da aka bari zai kai kwano biyu ko kwano sai a ninki ta haka a ninki to ba ma wannan ba na ga buhun roba wanda za a soma cikin ruwan zafi sai ya motsi inda zai ci kwano arba'in sai ya dawo talatin da bakwai ko talatin da takwas to ba ma wannan ba mutum ne zai je ya so manyan manyan buhuna sai ya zo kuma ya juye su a soɗin bayan ya juye su a soɗin sai ya ɗebo kasa, bokiti bokiti garwa garwa yana haɗawa ba da gero ko da masara sannan tsotsuwar masara ɗin nan irin wanda ake zubarwa sai a farfasa ta da ƙasa gwangwanin madara kwankwalati gulfin coca kola, ledar omo kwalaye da tsummo karai duk a sassa a ya da wake ko da dawa ko da masara ko da shinkafa a haka da zo a cika buhuna kuma da wanda sai da idan ka sai buhu ko da kwanan sa arba'in idan matar ka ta tafi aiki wajen gyara ta fitar da takon fari ta fesa ta kwankwalati sai da abin da zai dawo za amfani da shi a gida shine kwanan talatin da bakwai amma ya kai maka a matsayin kwano wani ma kwano talatin da shida wani kwano talatin da biyar duk akwai masu haka kuma duk wanda duk musulunci ke kuma duk wanda zai su zama sun shiga masu shiga da Allah ya ce wailul lil mutaffifin wancan bai ya ce da komai ba garau shinkafa ce ko wake ko dawa ko masara amma ya tauye abin da ya tauye maka wajen lokacin da ya auna maka kila gwagwaron kasan hannu ne ya rage kan abin da ya sayo ubangiji ya ce wailun azaba ta tabbata a kansa to ina ga wanda abin da ya sauya ji ba ma hakan bane ya zo an gaiwa ya masa da abu mai kyau da mara kyau tun da ya kai cikin komai sai an yi ha'in tun da kayan abinci ta takin zamani za a sayar sai an yi ha'in mutum ya sai ji da kas ya ɗebi ƙasa ya garwa ya hasa takin zamani ya za a yi rayuwar ya albarka ya za a zaɓi rayuwa duk kuɗin da muke da su za su zama kuɗin banza ku duba nan gudun duhu abin da ke izra mutanen da suke cikin wannan zuhun, izra ta ake musu cewa akwai duhun kabari da fi wannan ko ina ba hasken musallar sarki dukkan kasar da ta fi kowace a amurka ne kasar da ta fi kowace ta fi kowace makamakin tattalin arziki kasa ba abin da ake bukata don jama'a su ji daɗi wanda babu shi a najeriya babu sai ku tsinna waɗansu kasashen su kaɗai suke da shi ban da shi ba su da komai amma sun tara komai na duniya a jin daɗi a kasar waɗansu noma kawai suke da shi ban su da komai amma suna jin daɗin su amma mu ga ƙasar noman ga fetur ɗin ga yawan jama'ar ga komai ga ma'adanai ma wanda ba a haƙa waɗanda ba ma a cin more su suna nan da azube amma mutane kowa na cikin wahalar rayuwa duk wanda ke cikin jin daɗi ƙarya ke ba wanda ke jin daɗi ko ban da kotu gaba ƙasa ƙarya ke wallahi sun lai ba jin daɗi dan ba yadda za a yi zo da cikin wannan zarafin Allah ya kwantar musu da hankalin su ƙarya yake yadda ku kuke barci din nan ku huta sakamakon kuna bin Allah da manzon Allah billahi da jiba gwamnatin da ke barci rabin naka sai an masa allurar barci ba sarkin gargajiya makiyin Allah da zai barci irin naka sai an masa allurar barci wallahi babu saboda Allah ya zara ya barka cikin rayuwa ka samu duk abin da za ka samu wani tun yana cikin bai ke samu ba na ake tara sai ya fito kuma yake ƙara samu an haife shi an kai masa hannun jari a kamfanoni a fizar ko a gida ko a waje har yanzu kuma yanzu ma'ana banda wani tun kafin ya fara neman kuɗi ya kuɗin ya zo ya ƙara neman su kuma hankalinsa ba zai taɓa kwanta ba kuma har yanzu a dan kwanciyar hankali babu supermarket din da ake zuwa a sayo shi bin Allah ne da jin tsoron da duk dokokin da ke tabbatar da kwanciyar hankali duk abin da zaka cike ko wanda zaka sha ko wanda zaka sa a tufafi ko wanda zaka kaka bai sai tara kan kwanciyar hankali sai sake jirewa a su a da an zaka wa kuma a sa inji ya dace bakin ba wani buhun shinkafa da zaka kai a kasuwa yau ka ce wa 50 kilo yake da kan rubuta kai yanzu sannan duk masu yin wannan kuma gwamnati suna kallon su ko wata karkar mai kansu ko malaman suna kallon su ko wata karkar mai kansu sannan jama'a sun karɓi hakan su ma to sannan shi wanda baya da galibi ya je ya oda da gobe shi kuma zai je garko ya sayo ko ya je su mai da ya sayo ko ya je lunguna na kibi a kasar inda ake ma su sai ya sayo shi kuma ya zo shi ma a koro kuma guda ya zo shi ma sai ya zo ya za a yi rayuwar biyar barka sannan mutane sun zula abin ido kuna tsammanin Allah ya so kuma da kuma daga sama gyara shi ta fi cikin rayuwa mai wahala mai din da zai fara bin mutum tun daga nan gidan duniya an kada ba zai kwanta ba in bai tuwo kuma zai ci gaba da shi a kiyama wa idza kaluhum aw wazanuhum yusrun Allah ta ala yazunnu ulaika annahum mabghutun su wadannan ba sa zaton cewa su za a tafi su ba su da zato na cewa za a tafi su gobe kiyama li yawmin azim ga wani yini mai girma shine yinin ranar tafi kiyama yawma yaqumun nasu ranar da mutane za su tsaya a tsaye da rabbin alamin a gaban ubangijin halittu kowa a tsaye an sanya wa kiyama suna yawmul kiyama ranar tsayuwa don dadewar da mutane za su ya tsaye a kusanto da rana kusa da kawunan mutane tsakaninta da kawunan mutane kamar mil ɗaya da ruwan hadisin yace ban san mai maza Allah ke nufi da mil yana nufin mil na tazarar tafiya ko kuma mil wannan tsinken da ake tsero kwalli da shi a ido mishi shi ake nufi da shi dan ana kiransa da suna miri a cikin harkar larabci miri wato mishi na yi kwalli ne to idan an ce ma na kusurar tafiya ne a kusan gudu rana kusur kawo na mutane ya fi ke tsammani sannan manzo Allah ce kowa zai kasance gwargwadon aikinsa gwargwadon hutunsa idan aiki ya zama kyakkyawa gwargwadon wurin aikinsa gwargwadon gumi da zai zama tashi akwai wanda gumi na jikinsa da zai rika tsufowa zai kai masa ma'alwallanta akwai wanda zai kai masa gwiwa akwai wanda zai kawo masa kugu akwai wanda yake yuljimuhu iljaman sai manzo Allah wannan bakin sai zai rika lemewa har nan har ka yana lemewa cikin gumin sa yana fitowa gurgudan munin aikin da mutum ya gurgudan halin da ya samu kansa yau mai kuma nasu ranar da mutane zai da rabbil alamin a gaban ubangijin halittu saboda haka wajibi ne gyara wani da haka muke cikin wannan rayuwa ko manzo Allah ya nuna mana ababai guda biyar in sun faru sai guda biyar sun faru cikin nazarin din wanda yake da alaƙa da nazarin cikin waɗannan ababan guda biyar yake babu yadda za a mutane su sauye su sauye sikeli su sauye mizani su sauye duk wani abin tsawo illa uhdu bisinin wa shiddatil mu'na wa dawlu sultan alayhi fa sai ubangiji da Allah ya jarrabe su da tsayi wa shiddatil mu'na da wahalar rayuwa komai ya tsada ba abin da zai araha wa dawlu sultan alaihim da azzaliman masu mulki sakamakon sun da suke da mulki Allah ta tafiya da zama da wannan gaba da ke tafiya daidai Ke ne za ta tsaya a wurin kayo tafiya ka dawo ko za ka tsaya a daga sallar ko tambara kayo tafiya ka dawo yara ba in mata in shekara da in shekara shida za ka sai karas za ka sai tattasai tumatiri za ka sai lantur za ka sai albasa su kan kwanan da za a kira maka da wata kyan nagar ta lalace sai a sanya sun mara ciki sai a kuma kwanan sai kai yi liki gwagwanin girma abin da ta ga yawon tsiri sai an juye sai a lissa ganye ne ko gamo ne yara an kanana sun suna yara an tafi da kusa ka sannan kana da yin sai maka lantu zai sayar maka albasa da zai sayar maka kaza in za ka sai ya dama haka duk abin da za ka saya haka ne dankali lemo ayaba gwanda komai abin da ake sayarwa haka ne nama ko min sai an yi hayin ya za a yi rayuwar da albarka ban ban yin rayuwar da ta albarka ba ko alama ko bi dole ne a samu ɗan tsayayyun mutane a kasuwa waɗanda za su tsaya su zama suna da gaskiya kaga in da mun gane wannan ba wanda zai amfani irin kungiyoyin yin kasuwa ba kun shiga gaban yan kungiyar yin kasuwa ba kun gani ba kun shiga ba sunna ba kun shiga a samun gari ba ba kun shiga a ba ba kun shi ko ina ba duk inda wannan shugaban yake ya nemi tsayayyen mutane cikin waɗanda suke in kwamitin sa duk wanda zai ha'inci ya kasance suna da hanyar lalatar da shi ko ka rufe kantinka ko ka dina ha'inci ba su zai je gano da dara da masara ko ka dina cutar mutane ko kuma ka rufe kantinka ba za mu yadda ba a yi mana wannan a kasuwa wallahi wallahi ina rantsuwa da Allah in kun yi haka Allah zai yi albarka a cikin rayuwa amma matukar ku haka ba ba yadda Allah ta albarka a cikin rayuwa wani ya zalunci wani ya cuta duk mun gina kan cuta ba sai sa yanzu muna ji muna gani ba a garin mu mu zama ne laifurorin waɗansu mu zama dillalan waɗansu mu zama dillalan indiyawa da yan tana ba mu da gaskiya cuta lokacin da muke da gaskiya an ta faru ubangiji shi ne كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب موقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. بغيت كلا ونساوالي inna kitabal fujjar lalle littafi na fajiran mutane ko ka fassara su da kafirai ko ka ce masu yawan sako lalle littafi na kafirai ko na masu yawan fajirci da sakon ubangiji lafi sujjiyin yana cikin karkashin kasa lafazin sujjiyin daga asijinu ne wato sai aka ce sujjiyin ala wazin sa'il wanda idan an ce asijinu wurin da yake kuntatacce baya da fadi to sijjin inda yafi ko ina kunci da wanda wannan ita makomar kafirai ko makomar masu ayyukan kafirai inda kitabul fujjar lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin me ya sanar da kai abin da ake nufi wuri mai kunci sai ubangiji ta ala ce kitabun marqum lafazin kitabun marqum ana nufin hukunci ne rubutacce abinda aka faɗa na cewa kafirai ko masu fajirci sakamakon su za a sa su wani wuri a karkashin kasa karkashin kasa ta bakwai in ne koyi da hukunci wannan hukunci ne marqumar rubutacce a wurin Allah an rubuta shi ba wanda ya sai warware ba wanda ya sai kara ko ya rage shine ma'anar kitabun marqu wailun yawma idzin lil mukazzibin azaba ta tabbata yawma idzin a wannan yini na tashin kiyama lil mukazzibin ga wanda masu ƙarya ranar tashin kiyama allazina yukazzibuna biyawmiddin su ne waɗanda suke karyata ranar sakamako idan an ce akwai sakamako idan an ce akwai hisabi sai su karyata wa ma yukazzibu bihi babu ko mai karyata wannan yini na ranar tashin kiyama illa kullu mu'tadin asim sai dukan wani dan ta'adda shine mu'tadin mai ketare iyaka an ce tsayanan ki tsayawa an ce dakata ne ki dakatawa shine mu'tadin sannan kuma asim mai yawan aikin sako mutadin mai ƙetare iyaka tsakaninsa da bayan Allah mai sako na zalantar mutane ko dukiyarsu ko mutuncinsu ko junansu asim mai yawan sako tsakanin da Allah kamar sako zura ko can giya kada ba kowa ka kisa ba doka ba alfarmar dokar Allah kisa amma lokacin da kai kwace kai sata ka tawaye mudu ko kuma wannan ka da hakkin mutane wannan shine al wa ma yakzibu bihi ba mai kare sarar tafin kiyama illa kullu mutadin afiyim sai dukkan wani mutadi mai ketare iyaka nan mai yawan sa idza tutla alaihi ayatuna idan an karanta masa ayoyinmu waɗanda yawa dama a ce ya ji su ya yi imani da su kala sai ka ji ce asafirul awwalin wannan tasirorin mutan da ne al-hikayat allati suffirat qadiman hikayoyi ne irin waɗanda aka rubuta tun da jam'u ustura wato kalmar asatir jam'i da kalmar ustura bi dhammi idan kai wa alhamza din ko alif da tashi da rufa ustura aw istara ko kuma istara alif da tashi da wasalin kasa bil idan kai kasra kenan ko ustura ko istara dukkan su dukkan su shine asatir akwai daga cikin kafirai waɗanda idan an kare ta musu idan an karanta musu abin da ya shafi kiyama sai su kare ta sai su rika cewa ta tsinyoyi ne na mutanen da كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون وبالذي كلا ba haka bane ba abin da ya da awala cewa qur'ani tatsuniya ne bal bal da rana ala qulubihim yayi tsatsa akan zukatansu ma kanu yaktubun irin abin da suka kasance suna aikatawa ya riga ya yi sata ta yadda ba za su iya bari shi ba ma kanu yaktubuna abinda ya kasance suka kasance suna tsoron sa min al ma'asi na wato ayyukan sabo fa huwa kasadai ya zama kamar tsaka wadda ta makalkane jikin karfe wadda ta tsira da wahala wa qul abil idgam a wata kira'a kalla barrana a madadin bal rana an gane ku? Rawa روى huraira هريرة huraira ya يروي حديث أن رسول الله صلى الله عليه wa وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi tabbata gare shi ya ce innal mu'mina idza azna mu'mini idan ya aikata aiki na zunubi nukitat nuktatun sauda aka aka yi sanya wani sugo baki fi kalbi akan zuciyarsa fa in taba wa naza in ya tuba ya daina wannan aikin wastaghfara yayi istighfari ya koma ga Allah sukila kalbuhu sai a wanke zuciyarsa ta yi fari kan minha daga wannan zunubi wa idza zada amma idan da yayi zulumin farko bai so ba sai kuma ya ƙara zulubi na biyu zada sai bakin ya karu wani dubar ya karu hatta ta'alu wa qalbahu har ya kasance wannan bakin ya lullube zuciyarsa fa zalikum ar-ran alladhi zakarahu Allah ta'ala fi kitabihi al-mubin wannan shine ar-ran da Allah ya ambata a cikin littafin sa mai girma wa turana ala qulubi asali zuciyar mutum ba a karan fari bane ba wato take yin baki ta zama baka sannan asalin zuciyar dan adam ba a halitta ta baka ba an halitta ta ne kan tsarki na fitra fitratan lahi da fi fatara Allah alaiha a da idan mutum yayi aikin zunubi da ya san aikin zunubi ne guda daya sai ya so da yana yin zunubi sai a yi tsogo baki akan zuciyarsa idan ya tuba ya yi istighfari sai a wanke a tafi wannan bakin ta koma fara yadda take amma idan mai tuba sai ya kare mun zubi sai a kara dubo daya idan ya kare mun sai a kara wani dubo daga nan har ya kasance gaba ɗaya zuke ta rike ta zama baka sai da kuma yanzu ya kai matsayin da ko an yi masa wa'azi ba zai yi ba zai fahimta ba ba zai fahimta ba zai gane kuma gaskiya aka faɗa ba wai ƙarya aka yi ba amma kawai ba zai yi ba saboda abin ya riga ya yi tsatsa a cikin zuciyar istighfarin yanzu ko yi ba ta iya kankare shi zai zanto kamar karfe ne da ka sanya masa kasa kafin ta zama tsatsa za ka iya wanke kasar ko ka goge da sun ko da dasta amma bayan abin ya zama tsatsa a jikin karfe wankewar ruwa ta dasta ka goge zai fitar da shi ba zai fitar da shi to kamar haka ne sai istighfari ba ta tasiri a kansa ran ala qulubihim ba kan lusibon abin ya riga ya zama rai a cikin wato zukatansu wani hadisi ne sahihi wanda ibnu majah ya rawaito a cikin wato ainihin littafin kalla innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubun ko da kafin can ma da yake cewa ah, bayan ya kawo asar din wa qala mu'az mu'az bin wa qala abu mu'az abu mu'az yace ar-rainu an yaswadda al-qalbu min adh-dhunub abinda yake kira da ar-rainu shine zuciya ta zama baka irin saboda zunubi wa saba sannan kuma a dabbake ta a rikuwa tsawon kuma abin da kira da tsawon an yi tsuba a alƙalbi a sanya mafi akan zuciya wa huwa a shaidu da raini ya fi rain tsanani wal ikifaru abin da ake nufi da ikifaru kullewa a shaidu min tsawa'i har ma ya fi a tsawon wa huwa an yi kufala alƙalbi da yadda za a kulle zuciyar bawa alkhairi ba zai shiga ba قال تعالى وبنجي تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم Allah ne ko kuma dangane da asahu kuma Allah ya zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa taba Allahu ala qulubihim fa hum la ya'lamun wato dai mataki mataki ne na fata akwai azzainu sannan akwai asahu sannan akwai al-ikifa Allah sai Allah sai kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahzubun innahum lalle su kafirai an game da ubangijinsu yawma idhin a wannan yini na kiyama la mahzubuna ababan kamakancewa ne za a ta makance su ba za su samu daman ganin Allah ba imamu shafi ya ce wannan ita hujja kan cewa mummune za su ga Allah ranar tashin kiyama tunda an ce kafare za a sa shamaki da tsari ba la yarana ba za su ga Allah ba thumma innahum sannan lalle su kafare da sanul jahim masu shiga wuta ne su kone da ita ai la dakhiluna an-nar muhrika za su shiga wuta mai kona thumma yuqalu sannan a ce da su hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun wannan shine abinda kuka kasance kuna tsaraitawa idan an faɗa muku shi a rayuwar ta duniya Allah ya kalla inna kitabal abrar lafi illiyin وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون وقلت تكلم إن كتاب الأبرار للي للتابي نأباي ما ستاء ربيعية التي عليين تكا ينتم قول الورطان kaga ya zama kishiyar littafin na al-fujjar inda ake ce inna kitabar fujjari da bi sujjin wannan kuma da bi illiyin sujjin karshen kasa wuri ne kuntatacce illiyin karshen sama wuri ne mai fadi jannatin arduha as-samawati wal ard fadin aljanna shine fadin samai da kasai wa jannatin arduha ka arduha ka ardu samawati wal ard wa idda lil ladina amanu billahi wa rasulihi kaga wanda akwai kunci aljanna kuma akwai yalwa da fadi sannan wuta a ƙasa take aljanna kuma a sama domin su je wuri mai kunci a ƙasa ke ta wasu sama da suka ce rami ne na wuta waɗansu suka ce a ah, gidan wutar kenan kansu su je a ƙarƙashin ƙasan bakwai amma iliyin kuma sama da saman bakwai kaga kenan akwai tazara tsakanin su ta yadda aikin su ya ta bambam inna kitabul abrar da fi illiyin wa ma adraka ma illiyun mai sanar da kai abin da ake kira illiyuna ubangiji ce kitabun marfu littafi ne rubutacce sakamako ne wanda an riga an rubuce shi ba wanda ya sai canja ko ya rage ko ya ƙara ya shahadu muqarrabuna mala'iku makusanta ya shahadu suna halarta inda wannan littafi yake rajista wanda ta tsunci suna yin aljanna da irin aikin kowa da mataki da mazauninsa a cikin aljanna din hawa na ɗaya ko na biyu ko na uku ko na ina mala'iku sukan halarta wajen shine ma'anar yin tahrul muqarrabuna ayyul mala'ika wa ya yahfazunahu wato kuma suna tsaro dan gadi ai dan adam bai sai ga wannan babban na ya rubuta sunan shi ba bai tantance ba amma dan Allah ya nuna kaiwa mutuka wajen kiyayewar abu sai nuna mala'iku na kusa wajen a tsare illa al-abrar lafi na'im lalle bayi masu da'a suna cikin ni'ima Allah ka mu cikin su لفظ النعيم نعمة سنة في سنة الجنة على الأرائك سنة كم جدا جيد لفظ الأرائك جمعنا الأريكة الأريكة جنوب قد ينظرون سنة كلن دون سنة أكبر بعضهم على بعض سنة سنة كلن تعرف في وجوههم كثرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ونزعجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون suna zama kan gadaje suna kallon juna Allah ce ta'arifu fi wujuhihim kai mai karatun Qur'ani ta'arifu zaka iya ganewa fi wujuhihim a tafukan fuskokin su nazaratan na'im alama ta ni'ima wanda yake cikin ni'ima ai kan gane a fuska murmushi walwala sauran cewa dai yana cikin wata rayuwa ta jin daɗi za a ga damki na ni'ima ta tare su shine annabra a wata qira'a tu'rafu fi wujuhihim nazratun na'im akan gane dausayin ni'ima ko alamun ni'ima a cikin fuskokin su yusqawna min rahiqin maktum yusqawna ana tayar da su min rahiqin daga giya tatacciya irin ta gidan aljanna maktum wanda take a rufe tun da aka yi ta tana rufe ba wani bakon abu daga waje da zai shiga cikin ta da aka sanya mata yana nan yadda take har sai lokacin da suka je ta za a bude musu shine makhtum abin da yake rubabbe an gane ku khitamuhu miskun lafazin khitamuhu miskun malamai sun fassara bi wadanda suka ce khitamuhu karshen abin da mutum zai kurba a karkashin kwalbar na kasa miskun yana tsanci irin na misk ina ba za mu fahimta wato ba abin da sha mai daɗi irin wanda hatta makwalwar ƙarshe da za ka yi kana sha'awarsa Don duk daɗin abu da gidan duniya in dai yana da yawa wani lokacin za a sai ƙarshe ka sai kai wallahi da ko lokacin da yana zanna sai ka sun yi duka kuma na karshen yana da wani ɗanɗanon da ma ya tsara na farko ina kitamuhu miskun ƙarshen sa yana yana ƙarfi na almisk Waɗansu ba da suka ta abin da ke da kitamu kamar murfin kwalbar ko murfin mazmun miskun yana ƙarfi na almisk sai da ka buɗe shi za ka ji ƙarfin yana dokan hancin ka kafin ka zo ka sha in ka fassara da wannan yayi in ka fassara da wancan yayi kai ta mu misk ina fata an fahimta wato dai shine malamin suke cewa ubangiji ta'ala ya bambanta giya ta gidan aljanna da ta duniya ta kowace irin fuska na farko waccan. tana ƙarfi sai gidan duniya ba tana mai wani wato kaga sun ta bambanta ta fuskar shaƙen su sannan ta gidan duniya ko masu shan in ka tambaye su za su yi tsafi to me abin da ke daɗi a ɗaki amma wancan kuma tana garfi tana daɗin sha a baka sannan kuma ta gidan duniya tana sa a bugu mutum ya bugu ya fita daga cikin hankalin hankalinsa ya samaye maye wancan kuma la yusaddauna anha wala yunzifun ba sa buguwa idan sun sha ta gidan duniya tana sa ciwon kai wancan ko ba ta sa ciwon kai imam al-qurtubi yake ta gidan duniya tana ta fitsarin kwanci da amai wancan ko ba fitsarin kwanci babu amai ba da Allah ya bambanta su kowace fuska ba inda fuskar kamance shi ne cikin juna to kuma wanda ya dimanci shan ta nan bai tuba ba babu shi ba kan ta can gurin sun riga sun raba hannu wanda ya haƙura da sanan ba wai dan baya so ba wai dan baya da kuɗin sai ba sai dan tsoron Allah to an tana da masa zakka haka kai da ubangiji ce wa min wa fi zalika a cikin wannan abin da aka ambata na sakamako fal yatanafasul mutanafisun ya kamata masu gasa su yi gasa in ka ga wani ya gina masallaci kai ma ka je ka gina masallaci ko da yake da aka ce gasa anan ba gasa irin su duniya ba masallaci na ya sanar fitilun masallaci na sun fana da yawa tsawon a suna ta ya fana a ya yi masallaci dan Allah yana samun lada ni ma bari in yi dan Allah dan in samu lada ya gina aji na islamiyya dan ya samu lada tsakanin da Allah ni ma bari in gina a wani wuri da ake da bukata ba in gina wani kusan za su ba dan yi gasa shi ya gina a nan garin ne ya gina a wani garin shi ya gina a birni ne ya je kauye inda aka musulunta shi ya yi masallaci ni bari in yi aji daukan karatu shi ya yi aikin ɗaukar karatu ne bari in sai kayan aiki da makarantar ke bukata shi ya sai kayan aiki da makarantar take bukata kan islamiyya ne bari in zo in wa makaranta albashin shekara guda na ji na tambaye da masa na tambaye yan kwamitin makaranta menene albashin dukkan malamai an faɗa mun yi kiyasi na yi diddiga na gane na ɗauki kuɗin na ce me ya akawun ɗinku na banki in samu ga albashin shekara kaga fa ne sanatu sanatu sun yake ba sai mun ta aiki ba in wani ya yi wani sai wani ya kuma wani kar la tadkhulu min ba min bab wahid wa dkhulu ila bab mutafarrida mun zama ayan annabi ko kar mu shiga ta kofa daya mu shigo ta ko ina wannan ya biyo ta wannan ya biyo ta wurin gayar mu shine mu hada gidan aljanna gayar manufar da kike haduwa a gidan aljanna ba manufar yi kaza irin na wani ba nayi kaza ya fi na wani ba manufar da kike ya zan yi kaza da inda da gidan aljanna shine wa fi zalika falli yatanafasul mutanafisun wannan jumla ce mu'tarada ana cikin bayanin nan tunda kafin a kare sai aka zuga mutane ku yi kaka sai kuma za a koma wa mizajuhu mizajuhu abinda ake garwaya ruwan giyar da shi min tasnim daga wani marmari ne na ruwa da ake kiransa tasnim idan ruwa da cikin aljanna da ake kira tasnim idan ba gane ba sai ce aynan yashrabu bihi al-muqarrabun wata idaniya ce ta ruwa wanda al-muqarrabun cikin bayan Allah na gari suke sha daga cikin ta ina ba za mu ta to kaga tun gurin a akwai sarsabi an gane ku sarsabi da wanda aka ce aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tabjira sannan kuma ita wannan sarsabi ta ta banda tasnir domin sarsabi ana garwaya ta Allah da kokana da ha? kafura ana garwaya shi da me kafu amma wannan tasnin kuma ba a garwayawa saboda wancan ta ashabu yamin ce wanda za a ga takarda a hannun dama kago wannan kuma ta al-muqarrabun da yin rawi al-muqarrabun kaga al-muqarrabun sakamakon ta yabi nawa A ashabu yamin domin wasabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im ala sabrun mutaqabilin yaqubu alaihim mulkanun mukalladuna kaga ya tsufa alaihi mulkanun mukalladun yara suke tafiya suna ba su abin sha ba su suke ɗauka da kansu ya ba shi yasa aka ce yi kauna ana tayar da su kaga yan gata ne a zaune suka sai dai a kawo yi kauna na da yake masu ina ba za mu fahimta su suke sha da kansu ba tayar da su sannan wancan an garwaya wannan ko ba a garwaya ba wa mizajuhu min taslim عينا يسرب بها المقربون أبين ذا أجل ويجير بسي دل من التسليم والمسيب أحد أهد كافر سلنا أين يسرب بها المقربون وهو إذا نأتي في الروام المقربون بايا ألا نسكي أتكي قفصة الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا موهودهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين Ubangiji ne in nan da zina azlamu lalle waɗanda suka kafa sai wa Ubangiji kanu ne nan da zina amano ya haƙo sun kasance suna yi wa mummunai dariya in sun ga da Allah ya jarraba da talauci da karancin abin hannu sai su zanke musu dariya cewa imanin su ne jawo musu talauci inda a ce su mutanen kirki ne dan za su zama cikin talauci sai su kalli kansu su ga wadatar da suke ciki sai su kalli mummunai su ga kuncin da suke ciki sai su rinka mummune dariya abinda Allah ya faɗa ki su su bukara zuyyina da kafar kafaru hayatud dunya wa yaskaruna da alladina amanu an kawata wa kafirai duniya har suna yi wa mummune izgini suna masa da riya da mun da na amma ka ko wai za mu him idan mummune sun zo sun wuce ta wajen su ya da ramazu sai su kafiran su rinka zuntan su Alham shine yiwa juna maganar ido ga wani ya wuce ina so in aibata shi ba na so in yi magana da sauti ya ji sai in nuna su da ido in nuna maka shi da ido shine ya ta zamazu wa idan qalabu ila ahlihim idan sun koma gida wajen iyalinsu su kafirai din in kallafu fakihin za su koma suna masu izgiri da kakakin mummare a rika tsokana wani ana kawo kai da dan sardawa wato kai ne ali kai ne wani kai ba ni bane ba kai ne amma da duniya ko kai ne kabba sunan arasi shi gona ta bani ne suna yawan suna dariya shi ne fakihin daga fakiha ya kafu ne fariha ya faru akan ce fakihun akan ce fakihun da haka kira a taro in kalabu fakihin ko in kalabu fakihina dukkan kuma an su daya akan ce fakihun akan ce fakihun akan ce farihun akan ce farihun ana nufin mai farin ciki in kalabu fakihin وإذا رأوهم قالوا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين وإذا رأوهم إذا سنهم بوسوا daga nesa tsaro sai ka sun ce da juna inna haula da dawallo lalle waɗannan batattu ne in ba batattu ba dan me za su rinka ban wani mutum kawai na faɗa musu wani abu na gawo ne a kai masa haka su kafirin faɗa musu Allah ya ce wa ma a turo ba su zanto masu gadi a kansu dan da suke gadon su suke musu kididdigar ayyukan su sun yi kaza ko ba su yi kaza ba اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل قوب الكفار ما كانوا يفعلون فاليوم الذين امنوا ايوكم وان سكي ايماني من الكفار يضحكون سن رسل كوا كفر داريا داريا da ake musu a duniya yau da rama a farfajiyar kiyama ala al'ara'iki suna kan gadajen na kasaita na da talauta yau zuwa suna kallon juna ko suna kallo mugunyar halin da kafirai ne za su rama yasa Allah ya ce a cikin suratul baqara wallazina amma waɗanda suka yi takawa to su ne a saman kafirai din ta fuskar sakamako da karfi a ranar tashin kiyama wallahu zai kuma yi gawa da sa wato bayan ya fi ce zuyina lil ladina kafaru hayatid dunya wa bilan da zina amanu wato ka kaga daidai da nan gudun zama rubi ne idza zama zuwa yatazamudun wa idza qalabu ila ahadihim qalabu fakin haran zuwa zuwa kuma wasu alaihi masu وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا وأيوكم وأن تكي إيماني من الكفار يضحكون za su rinka yawa kafirai dariya su rama abin da aka yi musu alal araki yanzurun suna kan darajar suna kallon su hal suwiba al-kuffaru ma ya faɗo. shin an sakan yawa kafirai abinda suka kasance suna aikatawa ko ba sakan yawa su ba don mai saurare zai ce an sakan yawa musu da abin nan da aka faɗa shi ne za a tashi da shi ta fuskar sakamako a kiyama to lallai an yi wasu sakamako da shi aljaza'u min jinsil amal kenan sakamako irin aiki wanda ya aiki na gari sakamako kyakkyawa wanda ya mummuna aiki kuma mummunan sakamako Allah ya rufe abin da muka san dai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya tafi mai tambaya na farko yana tambaya dangane da hukuncin dan wanka ne a kasuwa ya baka kaya naira dubu ɗari dan ka sayar ka riba ka mayar masa da kuɗinsa in ka sayar kai ka ɗauki ribar ka ta sama to sai ka sayar da rabin kayan kamar na dubu hamsin ganin cewa kuɗin ba su kai ba sai ka sake yin amfani da wannan kuɗi ka siyo wasu kaya kuma na daban dan ka sayar ka siri ba dai in ka sayar gaba ɗaya ka haɗa ka je kai masa dubu ɗari ɗinsa me hukuncin haka hukuncin haka yanzu kayi kasuwanci da kudin sa dole ko bukatar izinin sa da yadda sa ka rike dan kai kasuwanci da kudin sa aka samu riba shi za ka kawo riba shi kuma ya baka daidai wahalar ka wancan kaya da ya baka naira dubu ɗari da bakwai ka sayar da naira dubu hamsin dubu talatin kuma ka sake jiya kuɗin kuma ka sai wani abu ka samu riba ka sani ribar wannan kudin ribar ta ce aslan bai kamata ka yi hakan ba sai ka nemi izinin ka. idan ka ce yanzu kayan da nake karɓa naira dubu ɗari zai iya yiwa in sai da dubu hamsin dubu saba'in da suka kuma ka gaba zan kawo maka ina son sai sun dubu ɗari to kuma na kan sai kaya da kayan izini idan ya maka izini ya halarta idan ya ce ban maka izini ba idan ka sai da minar hamsin dubu hamsin kamun dubu hamsin in ka sai da ragowar kuma ka kamun sauran to dole ka kawo masa in ko kai kasuwanci da su ka samu riba a ciki ko ba da izinin ka ba wannan riba da ka samu ka ta sunan ta harama dan ba kudin ka bane ba kuma shi bai maka izini ba ina ba za mu fahimta eh. da ka'ida kawo masa kudin su zaka yi idan an samu riba in shi ne ya ce to bari in baka daidai wa ka wannan da ya halatta kaga lokacin da maza Allah ya aiki jari dan Abdullahi ya so masa doki ya ba shi dinari ko dirhami ya tafi da shi kaga da ya so doki da dinari sai ko dirhami da kafin ya kawo maza Allah sai ya sake zagayawa a wani gefe na kasuwa ce ina mai sayan doki sai wani sayan ya dirhami biyu sai fasa sai ya je ya sake koma ya sayo na dirhami ne sai kawo wa manzan Allah ga doki ga dirhami manzon Allah ka ya ah, ya ka sai ce ai lokacin da na sayo shi kafin kawo maka sai na sayar da shi dirhami biyu sai na koma kuma yanzu na sayo maka da dirhami ɗaya kuma ba dirhami ɗaya na kan jabir bai rike ya ce wannan riba ta ce ta ba kaga hadisi yana nan cikin mulugul maram sai kaje wani wuri ne da haka gaida duk kasuwanci za ka yi da kudin da dukiyar mutum sai da izinin sa ba ka yi ba za ka yi wani kaga wannan ke sa kullum ake cikin baki kai ka karye ko ka karye dan ko ba ka toshe kofar nan da yawa ba ka koyi bai wani dan abin da muke cikin rahotanni daga wajen kasuwancin mu shine wato wannan halayyar sarkin gaskiya da cin amana ita ta yawa a cikin kasar kasuwanci ko ba wannan tsakanin mai zuwa karatu da wanda baya zuwa karatu illa man rahimar rabbuka sai waɗanda Allah ya ji kansu ɗan kaɗan da ba banta tsakanin ahalin sunna da ahalin bid'a a harkar kudin mu duk kowa zai iya zalunta ta zai maka ha'inci kaga wannan ai ba daidai bane wannan rashin gaskiya wallahi shine abin da kashin bayan da yake kare kasuwanci kuma ya zada albarka mutum ne zai ba ku kuma ka je ka saba ka samu wani abu sai ka kake shin kuma ka kawo masa kayan ai wannan molin zuciya ke nan duhun zuciya ke nan wannan alama ta rauni imani a cikin zuciyar babu mutum ne zai dauke ka ajiye ba wajen sa kai masa yaran zina kudin sa da kuke ka ci fada da kike jin ba kike komai amma duk lokacin da aka samu riba kuka zo kuna lissafi ka da kyafu kawai kuma ba wani ana muna tsawa masa haka kawai kuka kuka tsawa masa kuɗi ko da kuka kuka tsawa masa kuɗi ka kudin sa sana a jawo ko a hayar da yake zuwa haya amma wasu ya riƙe kyafi kan haka sai ya riƙe zaluntarsa ya zalunci kun gidansa har da ya gane kuma ya kore shi kuma ya je ya shiga cikin tasu na rayuwa ina ga wannan lokaci ya za mu gyara ko dan mu fuskanci kalubalen da yake fuskantar mu musulmi a wannan kasar rashin gaskiya mu ya jawo mana faduwa a bangare da dama na rayuwa lalacin mu ya jawo mana karaya a faduwa a bangare da dama na rayuwa ƙarya da yin bukatar da ta fi ƙarfin samun na ya ja mana karewa a bangare da dama na rayuwa garaje da azurƙoƙi tun da na fara zuwa kasuwa na yi wata shida idan na ji wani wanda shi kuma ya ce shekara shida zuwa kasuwa yana hawa abin hawa ina son sai naman da irin wannan abin a wahan na ga cikin wata shida ya ja mana karewa ya ja mana garaje da rashin gaskiya da cin amanar da Na kai kamata kuma kiyaye wanda yake cewa wanda yake aiki wanda yake aiki a gwamnati amma baya zuwa aiki akan kari sannan ba da lokacin tashi ya tashi asali ma ko wanda su an rubuta suna yin su ma'aikata ne na local government ko wani jiha amma kuma kwata kwata ba ka zuwa aiki in kaga sun je ma'aikata to ranar albashi ne wallahi wallahi haramun su ko shakka ban da ita akan wannan don wannan kudin da ake ba su na albashi ai kudin talakawa ne kudin jama'ar jihar ne ko na karamar hukuma wannan rashin gaskiyar yi yawa za ka kawo masu aiki a fage ilimi ko a jiha ko a karamar hukuma sai mutum ya rubuta kannansa da ƴaƴansa mata da gidan aure a sa su a burka ta malaman makaranta ko ba sa aiki ba sa aiki hatta hizba din nan da gwamnati ta kawo ta don kafa addinin musulunci waɗansu fatadin sun duka rubuta sunayen matan su ana ba su albashi da sunan hizba hizba mata kuma matan da ƙarya suke ba hizba bane hatta wannan akwai wani ha'inci sai ba Allah sa albarka cikin rayuwar ita ba mu fata da kyakkyawan niyya a samu gyara a samu haka ko kuma an kafa an tura maka amana ka je ta kawo kannanka ta kawo matanka ta ƴaƴan su mata da su gida aure duk ana ba su albashi da sunan gwamnati da sunan suna aiki kuma ka san ƙarya kake yi ba ka iya kare kanka ko a gaban gwamna ko a gaban majalisa balantana a gaban mala'ika jibrilu to me ka rika cewa Allah ran tashin kiyama to wannan halin su ne kuma duk akwai da suna da adare to idan kar ku dauka cewa wato rayuwar ta wai gyaran da take bukata kan dangane babban gyara take bukata babban gyara take bukata lokacin da aka tsaka wani mukami a cikin gwamnati amma da sai ba leburan gwamnan bane ba leburan dukkan jama'ar jihar in za ka iya yi kai in ba za ka iya ba ka kauce a kawo wanda zai iya in za ka iya gaskiya da adalci wajibi ne ke gaskiya da adalci in ka san san zuciyarka ba zai sa kai gaskiya da adalci ba to ka fita ka sa a kawo wanda zai iya shi fi maka alkhairi a gaban Allah da ran tashin kiyama amma ka tsaya ga albashi ga mota ga ofis ga AC ga kaza amma kuma kana ha'inci kuma ka dauka sai Allah ya kare ka dukkan wani da cikin kudin al'ummar ka sani aka daukan maka amma ba ta tafi ta aikin wani tsantsa wanda ba da alaka da addini ko wanda yake da alaka da addini wanda yake da alaka da shari'a ko ba da alaka da shari'a dukkan su da hidima ke da al'ummar jihar gaba daya ko dai ka yi aikin daidai wa daidai yadda aka saka ko in ka san ha'inci za ka yi to ka yi da ka bari shi fi maka alheri manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake duk wanda muka tsola masa wani nauyi na aiki to lalle ne nauyin da aka dora masa ko mun girman sa ko mun kankanta su yayi yadda muka kasu in mun ba shi wata amana ya kawo amana ko mun kankanta sa ko mun girman sa amma duk wanda muka dora wani nauyi sai ya koye allura ko abin da ya fi allura girma to zai zo da shi a rataye a wayar sa ranar tashin kiyama a yi masa fallasa da shi a gaban Allah wani mutum cikin mutanen Madina manzo Allah ya nada shi wani mukami sai ya zo wajen manzan Allah ya ce mukamin da ka bani bana so sauke ki me ba ki ce ga abin da ka faɗa ka ce ko allura mutum ya koyi za a yi masa hisabi a ce kuma zai zo da abin alafiya a wurin ranar tashin kiyama yace kwarai haka na faɗa kuma zan sake faɗawa yanzu ka sake ji ya maimaita abin yadda yake to haka kawai sai ka je ka rubuta sunan kaninka ka rubuta sunan matarka ka rubuta sunan kanin uba ka rubuta sunan kanin uwa ka rubuta sunan yayye da ƙarni duka kawo a rika biyan sa albashi na gwamnati cewa malamin makaranta ne ko ba da kare hizba ne ko ba da kare hizba sai kuma ƙarya kake ka san ba haka bane ba sannan kuma ka dauka Allah ya kyale ka duk wannan zalunci ka kai su malamin makaranta ka ce sakandare ko a jami'in kaza ne a ma'aikata kaza ko jami'in kaza ne kuma ka dauka Allah zai kyale ka ka ci amanar al'umma ba zai yiwu ba Allah ba zalimin sarki bane kuma inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an walakin an-nasa anfusuhum yuzlimun ba abin da ya fi takaici da bakin ciki wanda ga hanya ta neman lahira amma ya mayar da ita titin neman duniya ta ko hanya ta neman duniya ce tsantsa sai mutum ya nemi duniya da ita daban akwai hanya ta neman lahira ce tsantsa amma mutum ya mayar da ita titin neman duniya wannan shi fi kowa muni kuma shi manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi yake koraye guda biyu mayin wata da za a saka a cikin garken tumaki barnar da za su yi ba ta kai barnar da mutumin da yake neman gina wata fuskar addini ba ta kai barnar da mutumin da yake neman kuɗi da sunan addini ba barnar da yake ya ta yin barna barnar da zai wa addini ta fita kuraye mai mata a garken tumaki ko awaki yau mutane sun fito kowa an zarraba shi an gaisu. duk wanda ke kururuwar Allah manzon Allah yake kururuwar addini yake kururuwar sai kare a musulunci sai abin nan sai an kare gutu duk an gama kare ta sun fito fili an gasa mutane duk sun fito kowa ya gane su kwana kwana da wani dan ku ci ku bamu suka yi wani taro a ciki yake magana akan kama malam ya haifar farko ce da kai jagoran jiwa Sai ke cewa to aiki wannan sharri aka yi masa inda su malam jafar ne ko aminu dini su ne aka san su da alaka da kasashen waje da su ne ba mamaki a cikin rubuta takardar zuwa ga iran ko da katin iran da malam Jafar da Amir Din ba wanda ya zama shugaban karamar hukuma yi ha'inci yi zalunci da malam Jafar da Amir Din babu wanda ya zama wakili a wata hukuma ta shari'a ko a Zamfara ko a Kano da ya yi ha'inci amma mana da sunaye na ƙarere da kamfanoni na ƙarya da waɗansu masu da'awar addini suka rika neman kwangila da su a basu kwangila ta miliyan 20 miliyan 25 ko a Kano ko a Zamfara ko a wata jiha da ake aiki da shari'ar musulunci a ba su da sunan addini kuma ƙarya suke ba addini suke ba duk wanda ya san an ba mu kwangila ta rabin miliyan kai ta naira dubu ɗari ya san an ba mu kwangila da sunan mu masu addini ne mun rubuta kamfanin mu idan ya rufa da asiri Allah ya tona mana amma mutane suka rika yin ƙarya suna rubuta kamfanoni na ƙarya ana ba su kwangila ta ashirin da ashirin da kaza amma nan ko duk ba su ba ku ja ku zagaye gwamna ko ne masu san addini ku ba wannan gwamna ko ne masu san addini bayan babu yan ta'adda mabarnata irin ai kun ɗauko ta za ku mun ina ku kudan talaku duk zamanin su kawai su kuma sa abin da kuke ba duk burin burin da kuke da kare da kuke da kuna zamanin mun sani ba a cikin kuwa ya malamin addini guda ɗaya da ya karanta addini ko ya karanta hadisi ko fiqh ko wani abu na addini amma kun wuce gaba ku yi wani bakar ɗaya a kan dukkan gwamnan da ga zai addini shi ne kawo ne sai na son addini ko kuma da bakar niyyar da su ko da ha'in su? dai na magana faɗa da dagudu constitution din Najeriya musuluntar da shi aka yi aka ce yawan kuma musulunci zanta shi ne zai wanda baban dai ya yi amfani da shi shi ne zai wanda aka ya amfani da shi shi ne zai wanda aka da ya amfani da shi hasali ma gara daɗin baban gida ne a bakin ya da yanzu kuma ba sun ne kuma biya na ta kuci kudin kuma biya na ta kuci kun gila ƙarya miliyan ashirin miliyan ashirin da biyar za ku yi kaza za ku yi kaza za ku yi kaza matsayar mu a fili take sarari kowa da ya santa manufar mu shine addini duk wanda yake zai addini wannan manufar akan ta miki abin da nake so number one wanda zai zama dan siyasa ne zai zama ahlus sunna in bai zama ahlus sunna bai tawo musulmi dan bid'a za mu zabe shi ba za mu zabe kirista ba haka ne ko ba haka A akan haka muke wanda ba za mu zaba ba ko musulunci sun da ɗanshi a ko ya ce shi musulmi ne ƙarya yake ba za mu taɓa da bane amma dan tijaniyar ɗan kadariya idan ya zo wuce gaba alal su za mu bi